وإثار الخصام أنزل علينا خير كتبه فيه من الصور القصار والطوال اختار محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون نبراسا لمحمود الأقوال والفعال صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وتغردت الطيور فوق الأشجار وتلاطمت الأمواج في البحار ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحابه الموقرين المتقين وآل بيته الأبرار المحسنين القانتين وعنا معهم ربنا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين أما بعد فيا عباد الله تتلخص كلمة اليوم تتلخص خطبتي اليوم في حديثين اثنين أما الحديث الأول هو حديث القدسي والحديث القدسي معروف عند كل الطلاب العلم حديث يرويه النبي الرب عز وجل اللفظ لفظ النبوي والمعنى معنى رباني هذا الحديث القدسي يقول فيه ربنا عز وجل ثلاثة أنا حسبهم يوم القيامة ثلاثة أنا الله يقول أنا حسبهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باء حرا فأكل ثمنه فأكل ثمنه ثم قال ورجل استعجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوطي أجره هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب البيوع وترجم الباب بقوله باب اسم من باء حرا والرقم موفق وقال ابن حجر الأسقلاني في الفتح يعني شارحا لهذا الحديث قال زاد ابن خزيمة وابن الحبان والإسماعيلي ومن كنت خط ومن كنت خصمه خصمته هذه زيادة من الضوائب أما أصل الحديث فكما صميم قال الإمام ابن التين في الفتح قال هو سبحانه وتعالى خصم لجميع الظالمين إلا أنه أراد التشديد على هؤلاء بالتفريق انتهى ملخصا من فتح الباري لابن حجر أقول هذا الحديث واضح وضوح الشمس في رابعة النهار فوق السماء ودليل في الزجر والتحضير من الوقوع في هذه الأشياء الثلاثة المنسوخة التي سيقت لكن كم من الناس اليوم يكذبون ويعرفون بالله رب العالمين تحقيقا للمكاسب الدنيوية العاجلة المرحلية الزائلة الفانية أقول كم ثم كم ثم كم ثبت في كتاب التفصيل أيضا من صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو يعطى الناس بدعواهم شوف الكلام لو لو يوقى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم ثم قال ذكروها ذكروها يعني بقوله تبارك واقرؤوا عليها إن الذين يكسرون بأهل الله وإيمانهم ثمنا قليلا كما في سورة آل عمران من الآية السابقة بعد الطبعين عباد الله هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه هذه قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنت لكن في هذا اللفظ قال اليمين على المدعى عليه هناك مدعي ومدعى عليه قال زيد إن بكرا أخذ مالي هذا هو المدعي يجب عليه أن يأتي بالبيان والتوافي ثم إن بكر الذي سرق يعني يقسم بالله تعالى ويعرف هذا هو معنى الحديث هنا يعني اليمين على المدعى عليه لكنني أسأل هل اليوم يعمل بمقتضى هذا الحديث وأقول بعبارة أخرى أي هل الذي تعين عليه اليمين يحلف أو يخاف تعظيم الله رب العالمين إنك تجد أناسا اليوم إن كان الحلف يحلف أن يكذب اليوم لكن في تلك الأيام التقوى متعين القوم تعالى كبير أما اليوم تبعض وتقعقر وكان صغيرا ضعيفا قل إن شئت أن منعدما فيأتيك زين ويهلب بالله عليك الحلف ذلك بالله تعالى إذا يجب أن نعمل القائدة يعني تقدس الناس أقضية بقدر ما حدث من الفجور يأتيك إنسان يحلف بالله ليحل مال غيره ويستحله والحديث يقول اليمين على المدعى عليه أنا سقت هذا الحديث لأربط بينهما للمعاني المشتركة بين الحديثين النبويين آه، المذكورين يحلم فقط كاذبا ومراوغا لما آل إليه حالنا اليوم من تحويل الكذب والخيانة والغش والتدابر كلها من أجل حطام الدنيا قال الشاعر وقال في الخطايا والبلايا وفي زمن اتفاه واشتباه تفانى الخير والصلها أظلوا فعز بذلهم أهل الصفاه نحن في آخر الأيام الأمور ماشية كما ترونها يأتيك بكر وزيد وعمر يعلمنا رب العالمين ليستحل مالا ليس من ماله في شيء نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا إيانا كما قال الشاعر ولله دره أما الحديث الثاني أخرج الإمام أبو داود في كتاب الأدب من سننه باب في حسن الخلق والرقم متوفر والحديث حسن عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه اللهم اجعلنا من أصحاب الخلق الحسن وهو حديث حسن أقول هذا الحديث الشريف عبارة عن تعاليم نبوية التي تنور لنا الطريق في مسيرنا إلى الله رب العالمين وهذه الأشياء التي سيقت هي ثلاثة وهي اليوم سبحان الله منتشرة بين أشية وضحاها ترى الإنسان اليوم يمالي ويجادل والنبي يقول أنا زعيم ببيت في ربض والربض يعني جوانب الجنة حوار الجنة لكن من الداخل يقول أنا لست زعيم أي أنا كفيل لأن الجنة في بواهي الجنة بشرط أن تترك المرار والجبال السقيم والعقيم وإذا تركت الكذب مادحا لك وسط الجنة ولكن الجامع أعلى الجنة لمن حسن خلقه لأن حسن الخلق يجمع الأول والثاني من حسن الخلق الصبر على الأذى وترك النميمة وتحمل الأذى للناس وعدم التكبر والغطرسة والأنجهية وأنك ترى الفضل لك على غيرك وألا تكون مناء للخير كن بذلا للخير هنا نعم. هذه من الأشياء التي تبين أنك من أصحاب الخلق الحسن إنا لله وإنا إليه راجعون نسأل الله رب العالمين الكريمة العظيمة الرفيئة أن يمن علينا بخلق حسن وأن يجعلنا من المتقين المخبتين النادمين فور الذنوب حتى نكون الذي اطاع عنهم ورضي عنهم إنه ولي ذلك والقادر عليه عباد الله صلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين godiya ta tabbata ga Allah ma'abocin baye-baye jam'in baiwa da kuma kyaututtuka waɗanda ba sa ƙididdiguwa da ɗauko lasattuwa Allah ya samar da mu daga rashi babu mu ga mu kuma za ce babu mu wasar dama duk mutum haka yake tsakanin rashi da rashi haka rayuwa take da can babu kai ga ka ko za ka tuni ba hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura saboda Allah ya samar da mu daga rashi ba dan komai ba sai dan ta mai Allah baya halitta dan wasa ta'ala Allah an zalika uluwan kabira ya samar da mu daga rashi dan ta mai da kuma wato halaye waɗanda suke kyawawa na gaskatu Allah ka ba mu haka din ya saukar mana da mafi alkhairin littattafansa a cikinsu akwai surori marasa tsayi akwai kuma dogaye kun sani malamar rumar ƙur'an kan ce ƙur'ani akwai abuwa daga bakara har zuwa alfal da tauba ka haɗa su akwai alkifar suka ce tun daga sura mai lamba 50 suratul qaf wasu suka ce 49 suratul hujurat suka kasa gida uku iwalul kifar wifat da kuma kisa. ala kulli halin Allah shine saukar da wannan littafi ga zarabadau wanda babu ya shi wanda ya kunshi tsorori marasa da kuma dogaye Allah ya zaɓo mana annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama cikin bayansa gaba ɗaya cikin ƙaddara wanda ta riga ta gabata cewa shine mafi tsarkin zukata mafi kyawun hali mafi daɗin nagarta in ka kalli tsatso tsatson shi ne mafi tsarkin tsatso sallallahu alaihi sallam bi abi anta wa ummi ya rasulullah yana da amince tsara tabbata a gare shi gwargwadon jujjuyawan dare da rana gwargwadon kukan da tsuntsaye kan yi akan ainihin rassan bishiyoyi gwargwadon bugu da kun teku kuka yi a duniyar teku wannan salo ne na magana da ke nuna abu ne wanda babu yankewa domin idan kace ce ban kenan babu lokaci da abun zai kare kamar ka ce ma dama ci sama wato walar kenan babu yanki yan uwa masu girma sannan kuma Allah ya yarda da sahabban shi ababen mutuntawa masu tsoron Allah iya misalin tsoron Allah da babu irinsa in ka cire samfuri na annabawa da iyalan gidansa na gartattu masu kyautatawa masu da kai gabarin duniya masu kashe dare wajen bautar ubangiji masu kana'a gabarin kwaɗayin abin da ke cikin duniya ya Allah sai mana baiwan kamanta halinsu ko da ba mu kai su ba fata shabbahu illam mai mithlahum inna mai bil kirami ya ce ku kamanta aikin mutane kirki ba aika kwaikwayi na kirki wannan kan da kwaikwayi ai kirki ce ko da ba kai kamar su ba yace uhibbu salihin wa mai minhum ina son nagartattu ko da ba na cikin su ba da ba su yana cewa wa inni la arjukum wa lazambi khiftukum ya ku sahabbai wallahi ina kaunan ku amma saboda zunubi na kuma ina jin tsoro Allah ka haɗa mu su bayan ka ya ku bayan Allah ku ba ta a yau za ta tattara ta takaito ta ainihin lahafantu cikin hadisai guda biyu ne sai dai kawai da zan kawo saboda faɗaɗa ainihin wasu hadisi na farko hadisi na farko hadisi ne kudusi in ka ce hadisi kudusi ma'ana hadisi ne wanda lafazin daga bakin manzon Allah amma ma'anar daga Allah ne azza wa Allah ne yake magana amma ta harshen sa Muhammad wannan shine hadisi kudusi aka takaice a dungule aure wannan hadisi Allah ta'ala yana cewa zan yi rigima da mutane guda uku wannan magana kada hanta akwai banso akwai razunarwa akwai da hankali amma ga mai imani wanda ba shi da shi cakulatin bangaro a zuciyar ta mutu ne shaɗan yama kan na shi wato yawanci masa ruwan lauɗa kan sa sai Allah ya ce ana hasmun salafatun ana hasmi masu mutum uku ma'ana nau'in dangi na mutum uku ai ba su kaɗai bai don da suke bi nan samfurin ran kiyama zai yi rigima da su ya kai dan uwa mai albarka yau ko mutum ne mai karfin dukiya da karfin mulki yake zai rigima da kai ai sai ka haƙura suka ce faɗan da ya fi ƙarfin ka kamar da shi wasa Allah ce magana a nan mutum uku zai rigima da su ran tashin iya. mutum na farko mutum da Allah zai ayyafabi su makadar kalmar ayyafabi ya minka sunana ya yi amfani da sunana in ji Allah don a yadda da shi sannan ya yaudara la ilaha illallah na biyu da mutumin da ya sayar da ɗa ya bautatar da shi kuma ɗan ya kuma ci kuɗi na uku da mutumin da ya ɗauki ɗan ƙwadago ɗan ƙwadago nan ya masa aiki ya rafar da gumi wajen itkanul amal kai ka ji galla ɗinta amfanin aiki amma ba ka biya shi daɗin shi ba waɗannan uku Allah ya ce ku shi rigima don tashin kiyama ba lokaci ba ne na wasa wannan lokaci wannan hadisi albabu ka ya fita da hadisi kitabul muyu buyu fi da wannan hadisi babin da ke magana a kan illar wanda zai sai da bawa haka bukhari wana anwana yi tarjuma wannan babi ya ambaci ainihin kitabul bukhari hadisi mai lamba bakwai. ibn hajar al-asqalani Allah ji kai cikin sharhin Bukhari al-Fath sai ke cewa wannan gundarin lafazin Bukhari kenan amma Abu Bakar ibn Khuzaima imam al-a'imma da suke masa kira ne wato hafiz al-huffaz da shi da ainihin ibn Hibban al-Busti da al-Isma'ili wal kalam ibn Hajar yake cewa sun yi tsari Allah na cewa duk wanda na zaba abokin rigimarsa ai ya sani man kuntu khasmu khasamtuhu ya ci gabar ta al'imam ibn tin ya ce allah ta baraka wa ta'ala ai dama baya cin da dukkanin azalimai dai, amma sai dai a nan ya yi tansisi a kan mutum uku ne don tsananta mugunyar abin da suka aikata ka ba da allah amma ka yi wa na'am sannan nake cewa wannan hadisi karare yake wajen yin tsawa da tsoratarwa da gargaɗi gabarin fadawa cikin irin waɗannan miyagun ayyuka guda uku da aka koro su cikin wannan hadi sai dai a yau Allahu akbar mutane muka yi ƙarya a yau ƙarya ga sanar kamar ruwan sha kun da daga cikin mutane wani kan rantsa da Allah wajen sai da kaya don ka amince da shi kuma ƙarya yake wallahi billahi sallahi kayan nan dubu kaza ne wallan Allah kuma ya san kai ya yake wallahu yashhadu innahu lamin al-kadhib yanzu ne ke faruwa a yau su yi ƙarya wallahu bani. na ranta da girma to kada abin da ke faruwa a yau ne. ka ba da sunan Allah ne an amince da kai shi mumini in kana so ma ka daki hancinsa ki zo masa ta bayan ubangiji sai sallama domin yana gani da wala a ce Allah kai ƙarya in ba ya bayyana gare shi ba ne. ni ne yana irin wannan yana tsabiya yana da wato ainihin jibiliya majbulun ala tasdiq sunan Allah ta shi. to ashe ƙarya mutum yake yi to irin wannan hali kuma na nan birjik cikinmu a yau to ga hadisin ka shiga halin ka ne Allah ka tsare ni ba sai wannan ba haka idan ka ce wanda zai da neman aure ya nuna na Allah ne shi salihi mutumin kirki Na nagartacce ne a bashi yarinya amma wa min afsaqil fasiki ne grade 1 amma ya zo ta hanyar ubangiji kila ya bar ya tsage wando da gabdejin tarbi masu tarbin ne a sallama a bashi kwana biyu ba ala akibai wannan hadisi yana da a akai da kowane irin misali da walai da walai na halin mujarra zahirin hadisin mutumin da ya ba da sunana ya fake da ni domin ya yi yaudara ƙarƙashin wannan da sai na koro ɗaya hadisi hadisi mai lamba dubu hudu da ɗari biyar da hamsin da bi cikin sayar Bukhari, kitabun tafsir hadisin ɗan abbas manzon allah ya fasina cewa da mutane kowa za a bashi da'awarsa ya mota motar ka kawo ce a cikin jirgin ɗauka gidan kana ne shine ne mana da mutane da awace za su furta a ba su abin da suke so yau da mutane sun gashi duka suka da jini ya zube haka dukiya amma sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ce mai wato al-yaminu alal mudda'a alayhi rantsuwa na kan wanda ake ƙara ne shi ne ƙa'idar albayyinsu alal mudda'i wadda binu azaman ankar amma gundarin hadisin ga yadda yake alyaminu alal mudda'a alaihi ƙabiyar ta tsakanin almudda'i walmudda'a alai? shi almudda'i shi ne complainant wani ya kwace dukiyata shi ne mudda'i kenan ko ba ka ba bai kawo da cewa maka wannan sa'adar wanda ake tuhuma shine almudda muddali sai rantsi rantsi to kaga wannan hadisi Allahu akbar in ka kalli zamanin magabata ba wanda zai rantsi akan kariya amma a yanzu al'umuru ta hanyar wallahi wanda zai rantsi da Allah akan kariya sai nawa ake wannan misali to in ku haka ne sai mu yi imanin ka'ida da Umar yake kawo Sa'ab al-Aziz yace tuhdathu lin-nasi aqdiyatun bi qadri ma ahdathu min al-fujur mutane a kirkiro musu dokoki dan magance rayuwarsu gurgurdan sa duk da suka kirkiro ai kamar misali hadisan da ke magana ne kan annabi ya annabi na cewa ni ba zan kai da farashi ba hadisi tabbatacce cikin sunan suka ce ya mun zama ghalat si'ir farashi ya daga manzo Allah sa'ir ta saba farashi ta takama farashi ba ce lalata ba na so in tsaya gaban Allah wani ya kaman da haƙƙin hadisan sun wuce ba a tsaye da farashi ɗaya daga cikin mala'ayo ina yi suna shi da sauran kwanan ke cewa amma idan aka waye gari idan tala aban nasu bi hadal hadis wa rafa'ul as'ar raf'an jununiyan kamar yau wani lullu amri yana da haƙƙin imanin ƙayar saboda da annabi ke cewa ba zan daga ba zan kai da karka cutu kai dan a ba tare da ke dan kasuwa dan a tare kai ma kuma kana cutar da mutane sai mu koma ka'ida mu yi imanin ƙayar a tasa maka burki ke sa tsokaci na zan yi magana kan wannan insha Allah tabaraka wa ta'ala amma a yanzu hikimar soko wannan hadisi da wancan na farko da wata cikin bukhari shine wanda ake tsara ya rantsa zuwa tana amfani ne a yau duk da yawa cikin mutane dukiyar nan ba ta taba ce ta wace tsaye da Allah ce da gudu kuwa ya rantsai da Allah cikin a shi kenan imanin a da zai hana a rantsai da Allah ɗin yau lamari ya canza ga hadisi kuma tabbatacce ne ranga da ɗan cikin bukhari jeje suke ban labarin wani bawan Allah ya ba su kan neman ne sarfa ake masa sun ƙarfi kan kayan da ya mallaka aka je alƙali aka ba da rantsuwa kuma aka rantsa kan ƙarya aka kuma kwace mai aka kuma ta هذا زماننا هذا وقتنا هذا عصرنا هذا دهرنا وقعنا في الخطايا والبلايا وفي زمن اشتباه وانتباه كفانا الخير والصلحاء ظلوا فعز بظلهم أهل الصفايا يكي تكين زمن ينكي تكين nagartattu sun yi karanci Allah ka sa muna cikin su lakin suna da yawa yace muna aibata zamani mu ce zamani na ibu zamanana wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا إيانا يتبنا ذاك zamani. yawanci da aibi in ba mu ba ka taɓa ganin kura ko kirkeci ya ci ɗan uwan shi amma muna cin naman juna iyanan da ba gani shi yasa da awa sun ce rauni a yau astaghfirullah sulaha suka yi baya yau jin maganar malamai ya yi karanci gurin da yawa daga cikin mutane a lokacin da kuma akwai na Allah da ke jin maganar kar ku fasa ya koma daga ku ci gaba Allahu ma'akum mushkila ku tsarkake ne yanzu kar ku yi gasa kar ku yi munafasa kar ku duniya kar ku bata maka ku lokaci ko hala can ba lada Allah ka kashe Allah ka tsare mu ya rabbal alamin ɗan uwa wannan hadisi na cewa ne yau wani zai rantsa da Allah akan ƙarya dan ya halarta abin da yake ba na shi ba makasudin sakon ke na biyu da mutumin da ya sayar da bawa ko in ce ɗakin ya ci kudi akwai wannan a yau akwai da yau wannan cilibi ya same da ce malam ka taɓa karanta mana wani hadisi shekaru mace wani hadisi ne sai kawo hadisi wannan ce su waɗanda ke zuwa su yi kidnapping su ce a ba su kuɗin fansa wannan hadisin yana da iltibaqiya akan su na ce kwarai kuwa ya eh, kwarai kuwa a ah, ka je jeji ka ɗauki mutum kusan ka bautar da shi sai an biya ka wani abu kenan bawa ne a wurin ba shi da tasarrufi na shi na kai shi to ka ya kai mai wannan farna Allah ya ce zai rigima din tashin kiyama dan abin duniya kai ka lalace ka tabe ka susuce la'an Allah tana kanta la'an bawan Allah ne ka raba da ainihin mata wani mai matsala ne wai dukiya ka samu kana samu an kashe ka la duniya wala akhira to tari ya faru Wa muna da laifi namu mu al'ummar wannan yanki mun ki shiga mu karantar da mutanen nan yawanci ciwo azuka ma cikin gari yake muna over concentration a cikin gari fulani da yawa za ka yi cewa saka kun san fatiha da yawa sun shiga addinin christianity da yawa sun halbarci har kirista na mana gori ga jikokin dan fodiyon nan ka ji ba fulani na ainihin yeso yeso shugabana da shara mako littafin da ke hannu sun sani a nan kasar ainihin wato sami nasa na san ƙauye da baturi ya ta northern island ta zauna har ta mutu ita na wurin misali wawo kikin unguwa ta kame gaba ɗaya shanu ne tana da shanu fulanitin ta koya saboda ma kikin da ba amma sai kaɗan kake samun ɗaliban ilimin ku je ƙauye ka za ku je ku ɗaukar da a kan makalla babu wuta babu ruwa ba kayan mora rayuwa shi ne ya bar sanyin yankin sanatuwai turai bai damu da rayuwa shi a sa morewa ya ɓatar da mu ya halakar da mu ba sa baki ku sani kullum ya sha ba da misali dr adam garman malami ne a jami'ar beirut ba beirut ba ka kiyaye beirut a ainihin germany ya haddace qur'ani ba ja n amma mustashirki ne oriental an ba shi wai nauyin kiristanta da arewacin nigeria da kuma arli a niger da kuma tafka da kuma tefawa ba su ne yana rayuwa yubtikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah wa nanu na'imuna ghafilun sai rigima tsakanin mu sai gasa kowa da ɗan akar makan lawo shi likulli jama'atin fina imamu walakin al jami'a bila iman kowa da jagorarsa in ka kalle su ba su damu ba ma iya harraka sakini ba ma sakka da mutaharriki hadi mushkila Allah ka mu dauki ya rabbal alamin wanda ya sai da da ya bautar da shi Allah ya sanar jima da shi na uku da wanda ya ɗauki ɗan ƙwadago ya mai aiki ya ci amfanin ƙurucinsu da aikinsa ya ƙibe shi duk wata ma'aikata duk wani employer da zai ɗauki mutum aiki ya ƙi ƙibiyan shi ko ya jinkirta biya masa albashinsa a ɗauki watanni uku yana cikin jale-jale ga ainihin wato medical bill kuɗin asibiti ga bilkin nefa ga kudin ruwa ga ga da yawa ya fara cin bashi albashin in ya zo kafin ya zo sun ma kare wannan ba karamin bakin zalunci ba ya ku waɗanda ke da nauyin ku ji wannan hadisi da kyau ba sai waɗanda suke gwamnati ko masu ɗaukar ma'aikata ba kai da ta ɗauki tsohuwa a gida iya mai shara mai aiki da ɗan shara ka biya shi haƙƙinsa daidai lokacin li'annahu insa li'annahu harro shi ma ɗani yana bukatar ci yana bukatar sha wannan hadisi in na kalli ma'an dinsa ya kamata ya tsorata mu Allah ke cewa zan yi rigima da mutane kufurin tashin kiyama mutum na farko kun na biyu na uku da wanda zai ci amfanin kwadagon dan kwadago ya hana masa aiki kasashen da aka ce sun ci gaba kuma sun ci gaba ba ka samun ma'aikaci a ce misali wata cikin wasu albashi sukan ma biya kafin lokacin me ke faru a ƙasar ka ji mutum a ce ai ariyas ake jin shi wata uku wata biyu wani ma kusan wata ne ba ya in yi kuka ba a biya shi ba kila ka za a sallame ka daga aiki haza zuwa kai da ka ɗauke shi aikin ba kana ci ba ba kana sha ba ba akwai bukata ba irin naka na gida hadisi na farko ke Allah ka kare mu ka tsare mu ka ƙara mana ganewa hadisi na na biyu yan wa masu girma al-imam abu dawuda ya fi da wannan hadisi a cikin kitabun adabi abu dawud suleiman ibn al-ashasistani kitabul adab cikin sunan dinsa sai babi babu husnul khuluq hadisi mai lamba dubu 4800 gidan sa hadisi ne hasan daga abu umama tambani manzon Allah sanar cewa na ba da garanti haka muke faɗa a yau to na ba da tabbas ni kafil ne shi ne zai ni kafili ne zan tsaya ma wanda ke da wannan hali Allah ya gina masa gida a kewayen aljanna shi ne rabat rabat aljawani annawahi laki min ad-dakhil duk wanda ya bar musu da ja'in ja to sai mun zama suke cewa wannan mutumin zan ba na ba shi tabbas da zahir samun gida a kewayen aljanna Allahu akbar ko gida kake da shi a kusa da fada shugaban kasa ka saka sharafan wa fakhra nan kusa da aljanna ne. na biyu sai ce na ba da dahil game da samun gida a tsakiyar aljanna ga wanda ya bar ƙarya ko da raha yake yi ya zamanto akwai masu raha don su ba da dariya suna ƙarya don su ba da dariya misali to Allah la ya jiwa haramun ce ni na ba da garanti ko tabbas ana kafi liman taraka al-kadhib wa in kana maliha na uku ko na uku ce na ba da wato dahir na ba da kafala da samun gida a mafi kololuntuwar aljanna ku ji magana liman hasuna khuluquhu ga wanda halin sa yake to kaga wannan wanne ne mafi daraja saman aljanna kololuwa tsakiyar aljanna ko wajen aljanna ne kenan giredi giredi ne kun darajatun inda Allah wanda ya bar musayya da giredinsa wanda ya bar ƙarya don ya faranta musu don a yi dariya tsakiyar aljanna wanda halinsa ya kyautatu yana da cikin kyawun hali haƙuri da yafiya da cika alkawari da karya fushi da rike amana da kyautata makwabtaka na'am dukkanin dangogi na samari abu ne muhimmi to shi wannan yana da gida a mafi kololutar aljanna me muke ne masu da aljanna da yardan ubangiji wannan hadisi ne hasanun to sai dai akwai muna da ainihin wato waƙafa idan kake barin jayayya wani ci a tunduwa ne zai na tallata ƙarya kar in janja da shi ba na ake rufe wanda ya zo da batil yana rawaje batil ɗinsa yana kasuwantar da batil yana sauwaƙa ta dole ne ka tashi ka rusa ta da dalili bal naqbitu bil haqqi ala al batil fa za fa idha huwa zahiq wa lakum min na mimma tasifun ba shi ake ba. wanda ke zuwa yayi ƙarya ya addini ya tallata fasadi dole kai ja da shi gwargwadon gamsar da shi in mai gamsuwa ne in an kai jallin tukewar hanya rabu da shi ka huta amma mai ne ne fa'idar ku dinga ja ja a kan siya matsalar ce ta ilimi ka ja na ja gamsar da in gamsar da ke amma sai zaman to bukatar kawai nuna anal mutafawai musta'al murtafi rai magana ta lalace in dai wani a ce wani ne nasara to wannan hadisi na nuna mana wanda ya bar ja'in ja an gane ko to yana da garanti a gida a kewayen aljanna haka wanda ya bar karya kamar da muka bi wato dan raha akwai wanda sana'a su ne su yi karya a yi dariya a sheki misali sun da kyawun hali kuma yan uwa masu girma waɗannan abubuwa guda uku suna nan tare da mu ko shakka ba sai tsokaci na tsokaci na wato suna tsokaci guda biyu ne muhimmancin media al'ila yau da media ake yaki da ta kawo ala’il ilmi cikin alkabayya da yau ake cin yaki da media cnn suna makansu suna da wani shi'ar suna da slogan wasu mai suke cewa cewa suke we change the world view haka suke cewa suna da headquarter atlanta na da headquarter suna cewa we change the world view muke canza maka yadda suke kallon duniya to ya gani abin ta misali da su da dukkanin alwasa'il mar'iyya wal mutalfaza wal matbu'a abin da suke yi ka je ka karanta siyakin basasan Najeriya 67 to 70 sojojin ainihin ojiku abinda suke cewa ku da kyau an gaya mana muna yan yara suka ce sojojin gawar sun zo suna sharo sun suna yaki wannan shi ne slogan din suka samu wanda ya yi hausa sai a wannan lokaci sai suka dinga rusa ma'ana wuya na sojojin najeriya abu ne mai sauki jirgin ta da kai ai kano kano ta tashi ka ce mai faru sai ka bar abin da kake ka zo sharin jarida ke kafofi ke to a yau ana yaƙar addinin ta hanyar musamman alwasa'il almutabadara wasa'il tawasul ake cewa ko social media kadarin suna da yawa facebook instagram viber house party bbm ga sunan sun da ɗari a yau wa aksara to dole mu kware wajen cin amfaninsu shi abu in ya zo maka a zamanin kyau ka ɗauka ba ka haramta ba ka halatta haifar istimal gurgurdan amfani da ke sun haka ina kira da masu kudi da masu halin ne su dinga ci gaba da buɗe tunjoshi na alkhairi ga manin da su a yau tasha ɗaya tana iya zuwa ta dinga tallata wa mutane wani gidan gidan saba'in ko wani gidan ɗan wane da sauransu ga kira da misali gidan ba da badamasi ko gidan wane ne ma'asi allahu alam ko haka kuma fitinar za ta iske da yawa daga cikin mata sun san lokacin da ake program yani bi kullu tadqil lokacin da ake da program kaza ba su rama da kalli ne cikin su da mu da program suna cibi ko wata cikin su kashe to wannan yaƙi ne cikin ruwan sanyi wannan lokaci kenan a taƙaice mu dace kan wannan da duk abin da Allah ta'ala idan ba mu da rediyo wani ta hanyar wata wasa'il facebook nawa kake mu ta sabo hudubar da malamin kan yi a tanan nan ya kai matashi sau nawa kake ɗaukar alƙalami kacin ga hudubar malama na tura duniya ta sani akan kaza akan kaza akan kaza sai Allah ya ba ta ladan da malamin ya samu gaskiya kina ma ka bi samun ladan gurgurdan ni aiki na biyu tsokaci na ƴan masu girma a hawa farashi na yi hannunka mai sanda a kai ni shawara ta in zai yiwu kafin masu da waɗanda abin ke hannunsu farashi na hauhawa a wani irin yanayi bi jununi kullum kuwa bi shaklin jununi kamar da suke cewa da mai menene dalili man da arifin inflation gun malaman economic ba shi nake magana sai farashi na hauhawa yau kaya sai ka sai shi kafin sashi ya canza farashi sosai kuma wani ga alamar abin na sauka ba ramadan sauran mu duka duka wata ina tsammani hudu ne to ka jira ka gani ka ji kudin sukari ko shinkafa hatta kwai bikin kudin su ya tashi to me dalili ne hukumar kin da nauyi na yadda na faɗa cikin hadis ɗan cikin sunan da dawud hadisai guda biyu mun zama cewa ni ba zan da farashi ba Ina Allah Musa'ir. Allah shi ke tas'iri amma shi ko zan ke cewa idan mutane suka dinga wasa suka dinga daga farashi yajib ala al am an ya tadakhal wali al-am ya tadakhal ya taka musu burki to an zai ce bai zai bane ba dan kada shi dan kasuwa yake to kuma kana shutar da mutane kuma abdarar yuzar hukuma ta sai ta yake matakai guda uku a gurguje al-ujara a fara da kayan abinci al-barawul istihlakiyya kan jima goods a sai kayan abinci ta sai shinkafa gaba daya tana da kuɗi maɗuɗai kuɗaɗe masu nishi ta sai su gaba daya to sai dai mushkilar ba sayan kayan ba ne su wane ne mu da ra su ake da idara najeriya ba gaji najeriya ka ce wani shi kasar da ya dafa Sai aka san muke sarrafa abinci tun da muke ba shugaban kasa ba ne zai biyo ko gwamna ko ciya saboda a sai abinci da yawa ai warehouse mustauda'a a taskance su wurin ɗaya da mataki na farko ya ke hukuma Allah ƙara miki taufiki na biyu ki zaɓo mutane rantsatsu dakka ƙwararru ka daɗaɗa gyararru waɗanda fitilar kirkinsu ta callara a duniyar samaniya ni ina gani ki zaɓo ma malamai ba na sha'awa farko sani ba na sha'awa amma ku zaɓo malamai na Allah kun san dalili saboda ana gani suna kusa da Allah ma yakhsha Allah al man al-ulama to ku bar su da wannan mankaba da Allah ya ba su su yi abun iyali su bar da mutunci ba ma fata gare su su ma ɗaya ɓarayin da mutane da su ku ba su ku ce to wannan abinci aka kullu imam da wayi to ku ne masu kula da abincin ba ma tsammanin son zuciya game da ku ba ma tsammanin ƙarya in kuka za mu buga rahoton duniya ta sani ni ina tsammani za su fi jin tsoro matuƙa gaya sama da wani kila ɗan duniya kawai ɗaya ba ma zamin kaɗai ba ƴan siyasa akwai nagartattu dakka daɗa ɗakin ka da kuma waɗanda suke technocrat sun ƙware a harkokin kasuwanci ko kuma misali aiki irin na gwamnati a shakka na wannan lajina aikin ta kenan a ringa ba da abincin lokaci-lokaci da an ga mutum zai fita da ganya ta kama gurki jami'an tsaro su jigo ciki saboda talaka a tausaya mai wallahi da yawa mutane kan kwana ba su sha ba a kasar nan tamu yau tana ran muku a abin waƙi mazmus in ƙiyara da tsoka taɓa taka ƙiyar ka ji misali yana faruwa ne wata da kalin mai yin kama da girman allah wani hawa farashin na shi ne wasan da shi ba Mantar da su kayan gini shi kayan gini suke yake sai ka maganar ginin gini misali babu to ina ganin yi wannan na uku a dinga rahoto lokaci lokaci ga halin da ake ciki la'alla Allah ya yi su ba a ba'da zalika amma amma da mai ya da kake tsammani hauhawar farashin ya wuce nan nan kwanan gwamnatin Nijar ta karfe har ta sai da abinci gaba daya shi wannan sabon shugaban kasar nasu a wurina haza masrakun mahmud in za a faɗi kuma lalle a tsananta doka a kan abin da tafi corruption cin hanci matsalar ƙasar ba ma mai hanci mace ita ake inda ƙasar da na misali a yau to dole ne a yi maganin wannan musiba saboda ba alkhairi ba ne muna roƙo Allah cikin rahamarsa da baiwarsa da ƙasar da Allah ta'ala kawo mana sauƙi اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم آمين الذي إذا دعيت به أجبت آمين وإذا سئلت به أعطيت آمين نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله آمين لا إله إلا أنت الأحد الصمد آمين الذي لم يلد ولم يولد آمين ولم يكن له كفوا أحد آمين أن تغفر ذنوبنا آمين إنك أنت الغفور الرحيم آمين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا آمين فوق رب العالمين آمين. اللهم أنت ربنا آمين. لا إله إلا أنت آمين. خلقتنا آمين. ونحن أبيد ونحن على أهدك وأنت رب العالمين آمين. نعوذ بك من شر ما صنعنا آمين. نبوء لك بنعمتك علينا آمين. ونبوء لك بذنوبنا يا رب العالمين آمين. اللهم آت نفوسنا تقواها آمين وزكها أنت خير من زكاها يا رب العالمين آمين. الله كتوت يا منا آمين. الله تآجز منا آمين. الله منتوبة لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين آمين. الله تمكنك آجزنك سينك أوكنك يا رب العالمين آمين. كنت لتقرى يا كي إندك يا رب العالمين كاونا جارا الله جارا ذكا تنشو قبل نمو كمكي ما لبمو غارا مسأل بركة جارا سياسمو نسلم الله كجارا شيء مرة marasa lafiya ka sada kafadun su waɗanda suka riga mu zuwa gari ka da imani Allah ka ji kansu ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin assalamu alaikum